وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da karatunmu na al'adabul mufrad aljami al'adab annabawiyya eh, babu na 163 hadisi mai lamba ta 353 babu fadlil kabir Babu mai magana akan falalar babban mutum ko dattijo ko mai shekaru ko mai ilimi mun ce girma iri-iri ne mafi darajar girma da Allah yake ba wa ɗan adam shine kulla ita ce koli-koli a darajar da Allah yake ba ɗan adam mafi samanta kuma wanda daga ita babu wata ita ce wasila da fadila wanda Allah ya ce wa annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wannan kujera guda ɗaya ce tak ba wanda ya taba hawanta ba kuma wanda zai hauta sai mutum ɗaya tak da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku roƙa min wasila da fadila in kun ji an kira sallah ku ce allahumma rabba hazihi da'awati tamma wassalatul qa'ima ati muhammadan li wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa atta hallatahu shafa'ati yawm al qiyama wanda da ya faɗi wannan yace cetona ya zama tabbas akan sarana al qiyama yace domin wata kujera ce guda ɗaya la tambagi illa li abdin min ibadillah fa arju an akuna ana manzo Allah ce kujera ce da mutum ɗaya ne tak zai hauta kuma ina fata ni ne don kun ji an kira sallah ku karanta wannan addu'a domin idan Allah ya ɗora ni a wannan kujera to ku kuma ceto na zai ritsa da ku ranar alkiyama to daraja bai bin wannan ita ce darajatul khulla domin khulla ta wuce risala da nubuwa shi yasa da Allah ya ce khazallahu Ibrahim khalila manzo Allah ya ce inna Allah khazani khalilan kama takhaza Ibrahim khalila wannan darajatul khulla shi yasa ba za a ce mutum khalilullah ba saboda yafi karfin ma nabiyullah da rasulullah kuma ana ga wani khalilullah a gyara domin kama ka ce rasulullah ko nabiyullah ne ko sama da haka sai dai a ce ma khalil kawai khalil shikenan masoyi ba a san nawa ba amma ce law kunta muttakhizan khalilan ghayra rabbi lattakhassu ababakar khalila da zan riki wani ya zama khalilina ba Allah ba manzo Allah ce da na riki abubakar ya zama khalilina saboda haka khalilullah sai rasulullah sai nabiyullah to mun mutum bi kadai Allah ba wannan kujerar daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai annabi Ibrahim to me bin wannan shine hada wa mutum annabuwa war risala Annabiyun rasul wanda kun ga annabawa a wani hadisi ya ce dubu ɗari da ashirin da hudu a cikinsu an cire manzanni ɗari uku da sha uku kun ga ashe annabta ta fi yawa akan manzanci to a cikin manzannin kuma aka ware ulul azumi minar rusuli su biyar ibrahim musa isa muhammad sallallahu alaihi wasallama da nuh shine yake waza akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama waɗannan su suke da manyan kujeru a cikin annabawa domin su Allah ya fi ambata da yawa su suka fi kowa shan gwagwarmaya da wahala annabi nuhu da ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi sa akwai suratu nuh alqur'ani Allah ya kama sunansa sau arba'in da uku annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine wanda ya sha wahalar mutane shekara dubu fa ba hamsin yana wazi falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun mai bin sa wanda Allah ya